yau juma'a 16 ga watan Sani thani hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa tana da 1434 daidai da shida ga watan April shekara ta 2013 ci gaba da karatun littafin alfarku bainal Firak wa bayanil firqatin najiya minhum aqaidil firqatil islamiyya wa ara'i kibari a'lamiha na abu mansurin abdulkahir bin tahir bin muhammad al-bagadadi allah maɗaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi in ba manta ba mala yana kan yi mana bayanai dangane da karkasuwan hawarijawa a inda na farko daga ciki muka ji akwai al'azarika daga nan sai Malam ya ce akwai najadat to muna cikin bayani ne dangane da wannan kaso na ƙungiyar na jadad sai lokaci ya ƙure a inda malin ya bayyana mai sai kuma suka kasu gida uku mun gano wannan da kyau ko to bayan wannan kasuwan sai malin ya ce sai suka karkasa rundunoni suka tura su garuruwa da ƙasashe za su rika kai wa musulmi hari wa min ha, daga ciki annahu ba'asa jaishan ya aika da gamammiyar runduna fa'agharu ala madinatar rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka kai hari a madina madina ba harami ba ne ba ruwan jawa da wannan suka kai hari kuma madina akwai kafirai ne madina ba dun musulmi ba ne sai suka kai hari suka je suka murkushe musulmi a madina wa asabu minha jariya min bani min banati Uthman ibn daga can sai suka kamo wata ‘ya tana daga cikin ‘ya'yan sayidina Uthman ɗan Affan. Mun gano wannan da kyau ku? ‘Yar sahabi, kuma ba baiwa ba ce, ‘ya ce fa suka kama ta wasu kama bursunan yaƙi. Faka taba ilaihi Abdulmalik fi sha'aniha, sai abdulmalik ɗan marwan ya aika ma najada dangane da wannan ‘yar da suka kamo. Fashtaraha min alladhi kanar fi yadai yadihi, sai suka siye ta fi yadaihi wanda aka kasa ta fada cikin kasan shi, sai aka siya aka biya shi kuɗi. Wa ila Abdulmalik bin Marwan, sai aka mai da wannan ‘ya na Sayyidina Uthman zuwa wajen Abdulmalik ɗan Marwan, wa qalu lahu suka ce innaka raddatta jariyatan lana ala aduwina sai su waɗannan sauran hawarijawan sai suka je suka samu najada suka ce dan menene za mu je mai aiki mu samo yanga kuma ka maida ta hannun makiyanmu mun fahimci wannan da kyau ku jama'a su ku ka daina tunanin wai suna da biyayya ga shugabanci suna da biyayya ne ga shugabanci ga abin da suke so kaɗai. idan shugabansu ya zo da abin da ba sa so ko har shi ma tawaye suke mashi haka da ka fahimci wannan dan me za ka yi haka in mu ne shugabanmu ya yanke cewa kaza za a yi ko ba mu da ta cewa sai mu shiru ina fatan mun gano wannan da kyau sai inda fa abin da ya kawo ya saba mu dokar Allah ce karara to nan za mu mai tambihi shi ma ba tawaye ba wa min ha daga ciki annahu azara ahlal khataya mala ya ce wa annahu azara ahlal khata shi na jada ya yi uziri ga waɗanda suka aikata kurakurai filistihad amma in ijtihadi suka yi bil jahalat in sun jahilci abu kun san a madaran aqidan khawarij duk wanda ya aikata zunubi kafiri ne kowa ya san wannan ko kuma ya halatta a kashe shi don jinin shi ya halatta saboda ya yi ridda kuma in ya shiga wuta to zai dawwama har abada to jada da ya tsaya ya lura da wani abu sai ya ce to in ta iji hadi mutum ya yi ga abin da bai sani ba sai ya kuskure to wannan an yafe mai ba za a yi hukunci a kan shi ba kun fahimci wannan da kyau ku wa kana sababu fi zalika dalilin da yasa ya faɗi wannan magana annahu ba'atha ibnahu ya aika ɗan shi mudarrajin sunan shi mudarraj ma'a jundin min askarihi ya jagoranci wasu ‘yan ƙananan runda ilal katif su kai hari wani waje da ake ce mashi katif fagaro alaiha suka je suka kai hari wannan wajen wasa baumin hannisa sai suka samu mata suka kama su a matsayin bursunonin yaƙi mun gano wannan da kyau ko a wa zurriya da kuma zurriyan waɗannan mutanen wa ƙawwamun nisa ala'an fusihim sai suka yi wa matan kuɗi mun gano wannan da kyau ko kai wannan an baka ita a dubu hamsin kai an baka a dubu talatin kai an baka a dubu ɗari gwargwadon yanayin matan gwargwadon kuɗin da suke masu kima sai suka raba ma junansu kun bayance wannan da kyau ko ka nakahuhunna sai kuma suka aure su qabla ikhrajil khumus min al ganima kafin a cire khumusi daga cikin ganima wa qalu suka ce in dakhalat nisa fi qismina fi ah, qismina idan matan suka shiga fi qasmina cikin rabanmu fa huwa muraduna dama abin da muke nufi kenan wa in zadat qimatuhunna ala nasibina amma in ka san da za a kasa a ba kowa daga cikinmu adadin abin da muka ɗiba ya wuce haka misali an baka an baka ita a dubu hamsin ne da aka zo aka yi rabo sai ya zama dubu ishirin da biyar ne ka ya ce minal ganima cikin abin da za a ba mu na ganima garim na ziyada fi na sai a bi mu bashi kun gano wannan da kyau ku kun bayyance abin da suka yi falamma raja'u ila najada yayin da suka dawo wajen najada sa'aluhu amma fa'alu min in nisa sai suka tambaye cewa ga fa abin da suke sun sadu da waɗannan mata wa man akala ta'amal ganima qabla humus khumus minha wa min akli ta'amal ganima da kuma cin abincin ganima da suka yi kafin a fitar da humus wa qabla qismati arba'ati akhmasiha kuma kafin a kasa ɗaya bisa hudu na abin da aka fitar na wannan humusi ɗin bainal ganimina tsakanin waɗanda suka je suka yi suka samo ganimar faƙala lahum sai shi ya ce masa shi najada lam yakul lakum zalika wannan abin da kuka yi ba haƙƙinku ne. faƙalu sai suka ce launin alamu an na zalika layo hillala na da mun san wannan abun bai halatta gare mu ba gaskiya da ba mu yi ba sai suka ce lam na alam na zalika la yahillu na. suka ce wallahi mu ba mu san wannan abun bai halatta ba gare mu muka yi fa bil jahala sai masu uzuri sakamakon rashin saninsu. Sun maƙala sannan sai ce, Inna dina amrani, addini ɗayan al'amari ne biyu, a haduhu ma ma'arifatullahi ta'ala, na farko shi ne mutum ya san Allah, wa ma'arfata rusulihi kuma ya san manzannin Allah wa tahrimu dima'il na kuma ya san haramun ne jinin musulmi Ya ka yi mamaki hawari suna da aƙidan haramun ne jinin musulmi to amma tambaya waye musulmin kun gano wannan da kyau ku waye musulmin musulmi su ne kaɗai musulmi wanda ba su ba ba fi musulmi ba ne kaji suna da aƙidan wanda ma ya yarda da su muddin in bai shirya ya fita tare da su ba hukuncin shi kisa ne ai mun karanta da ko anan kuna fahimtar wannan da kyau ko sannan wata harimin ghazbi amwalil muslimina kuma haramun ne kwace dukiyar musulmi wal iqrar bima jaa min indillahi ta'ala jumla sannan kuma dole ne duk abin da yazo daga Allah ka yarda da shi fa haza wajibun ma'rifatuhu ala kulli mukallafin sanin wannan to wajibi ne ga dukkanin baligi wa ma siwahu abinda ba wannan ba fannasu ma'azuruna mutane abin ai masa hanzari ne bi jahalatihi wajen jahiltan wannan hatta ya qimu alaihi hujja har sai an tsaida mutum da hujja fil halal wal haram wajen tantance wannan abin halal ne ko kuma haram ne famanista halla bi ijtihadihi shay'an muharraman duk wanda ya halartar da wani abu na haram ta hanyar ijtihadin shi fa huwa ma'azurun yace wannan za a yi mashi hanzari wa ma khafa al'azab ala al-mujtahidi al-mukhti qabla qiyam al-hujjati alayhi fa huwa kafirun kun gano wannan da kyau ku duk mutumin da ya zattaba ga wanda yake mujtahidi ne wanda ya kuskure kafin a tsaida mai da hujja ma'ana bai san abu ba sai ya ta hadi sai yi kuskure sai ka zo ka azabtar da wannan mujtahidin to ce kai kafiri ne yanzu a takaice wa yake son ya kare hmm? Ɗan shi kuma karatun da ka ne jama'a Ɗan shi ya tura matsayin komanda da ɗan nashi ya je sai ya taɓar gaza. yanzu kuma a ƙidansu duk wanda ya wannan gaza mai hukuncin shi kisa ne kun gano wannan da kyau ko da suka zo suka bayyana to sai kirkiro ta sabuwar aƙida ka sa abin nasu yadda kasan dikiri ne na soja yanzu yanzu kawai za a fitar da fahimta kasa sai ce gashi gashi gashi gashi gashi amma duk wanda kuma ya je tsaye da hujja ga wanda iji tahadi ya mai azaba alhali kuma kuskure ya yi to wannan ya zama kafiri yanzu kaga in wani ma bai gamsu da wancan fatawan ba ya sake ya je kashe mai ɗa to yanzu wannan ya zama mai kafiri cin da ya zama kafiri mai hukuncin shi shi ba <laughs> ta wannan kafirta mutum da yanke mai hukuncin kesa a wajen su bai da wahala Allah madaukin sarki ya sa mu dace Mala ya ce wa min na najada yana daga cikin bido'in najada annahu tawalla ashabal hudud min mawafiqihi duk wanda yake mara mai baya in ka aikata aikin da ya halatta tseda maka da haddi to zai goyi bayan kai kare ka ɗari bisa ɗari ya hana tseda maka da wannan haddin ina fatan mun gano wannan da kyau duk wanda ya aikata abin da za a tseda mai da haddi da dokan Allah karara a cikin alkur'ani jada zai tseda mai da haddi amma kana cikin magoya bayan shi kun fahimci wannan da kyau ko in kana cikin su to na najada zai goyi bayan ka zai ce ba za a tsaye dama da haddi ba qala ce la'alla Allah yu'adhibuhum bi dhunubihim fi ghayri nar jahannama amma ya yadda fa yi masa azaba a lahira amma ya ce kai yana ganin ba da wutan jahannama bane summa yadkhuluhum aljanna sannan cin da magoya bayan shi ne su ‘yan lema ne daga nan sai a shigar da su aljanna waza ama annan nara ya da min mukhalifihi fi dinihi. cewa wuta waɗanda suka saba mashi a irin addinin da ya kawo su kaɗai za su shiga kun gano wannan da ke ko amma shi da jama'an shi wannan a su yan aljanna ne su ba za shiga wuta ba amma su waɗanda suka aikata wani babban zunubi da ya kamata a tsaida masa da haddi in suna tare da shi wannan sai ba su uzuri ba za a yi masa haddi ba amma in sun mutu a haka ba su tuba ba to su ma dai still za a yi masa azaba amma ba a wutan jahannama ba daga baya kuma sai a kai su aljanna <laughs> jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace inda ka gane in bid'a duk in son zuciya ne kaga goya mai baya kadai ya halattar mai da abin da yake so ومن dalalatihi yana daga cikin dalalatihi irin batan da najada yake akai aidan annahu asqata al-hadd al-khamr ya soke haddin shan giya in ka je ka samu khawarij duka na duniya ba su yadda ma mashayin giya bulala ba in ka ce sai su ce ba shi a ƙur'ani mun gano wannan da kyau ku saboda suna daga waɗanda ke musun hadisai ai mun karanta da ku a cikin defawon amis sunna in ka tambaya ce ba inda Allah ya ce akwai wanda su kuma shan giya cin da Allah ya hana sai suka ce ba wanda za a yi mabulala hukuncin mashayin giya kisa ne mun gano wannan shi yasa in suka zo suka ganga ka sha giya sun kama ka ba bulala za su yi maka ba kashe ka za su cin da Allah ya ce a bari kai kuma baka bari ba mana ka raina Allah cin da ka raina Allah ka zama kafiri wannan shine hukuncin kisa haka annabi yayi wannan kuskure ne abinda annabi shine Allah yake nufi domin annabi ne kaɗai Allah ya bashi izini ya je bayyana ma mutane sako a madadin Allah Allah ya sa mu dace wa minha aidan annahu ƙala har ila yau da yace man nazara nazaratan saghira duk wanda kasan su a su kallon mata ma fa laifi ne kun kallon mata yanzu a Pakistan suna da yawa in namiji aka kama shi ya waiga ya kalli mace to ya shiga uku kisa in mace ta kalli namiji kisa su ne za ka ji ana cewa waɗanda suka yi yanke hukuncin kisa game da aikin zunubi khawarij ne kun gano wannan da kyau ko wanda sun ce duk wanda ya aikata sabo kisa ne wannan shine to su ne suke da aqidan wai in mutum yi dogon kallo kaji kaji kazan akwai masu kallon wannan ko wai kaka kalla so biyu ne ko so uku kun tuna wani mace ta zo ka kalle ta sosai haka kaka kyafta ido kana kyafta ido kun fahimci wannan da kyau ko ko kuma kaka kalla ƙara kallo haka wannan shine laifi don Allah ba taɓa jin wannan ba aqidan khawarij ne ina ba ta mun gane wannan da kyau shine ce man nazar nazaratan sagira in kallon kaɗan yi. ina ba ta mun gane wani ƙala rawi ne a nashi bayanin sai ya ƙara sai ce kai dogon kallo ka san shi da abin da yake yana yi da wasanni a cikin shi wallahi aqidan khawarij ne shigo cikin mutane au كذب كذبة ثقيرة ko ya كريا yi ƙarya kaɗan au asarra alaiha فهو مشرك ya ci gaba mushrikun wannan ne kun gano wannan da ke ku? to kuma mai hukuncin a wajensu. kisa ƙara gano wannan kisa wa manzana wanda ya zina wa ya sata washe ribar khamr ya sha giya gaira musirrin alaihi bai ci gaba da wannan ba fa huwa muslimun wannan musulmi ne jama kun fahimci kun bakon ba kallon haram da ƙarya ƙarama wannan shirka ne kuma hukuncin ka kisa zina shan giya sata ka gane wannan wanda ya wannan musulmi ne shi ba za mai koma kazan dalili sai ce yana da haddi amma kallancin na da haddi ne ƙarya na da haddi ne to saboda haka shi ne zai yi haddin wa iza kana min mawafiqihi amma in wannan laifuffuka ‘yan goyon bayan shi ne suka yi, ala dinihi a addini suke da wannan, amma in ba kan addinin shi kake yi ba kai wannan to hukuncin kisa ne a kanka jama kun fahimci wannan wannan shi ne na jada. kuma wannan aqidan karka ɗauka ba su fa a duniyar nan suna nan ba? kuma kayan ka kallo wasu abubuwan da suke wa kana kallo ka san sake layi Allah ya sauwaka falamma ahadasa hazil ahadath yayin da ya ƙirƙiro waɗannan abubuwa a atba'ahu bil jahalat ya ba da uziri ga magoya bayan shi cewa in sun yi ba daidai ba a bisa rashin sani su sun tsira istatabahu akthara atba'ahu min ahadathihi kun gano wannan da kyau ku? sai wasu daga cikin magoya bayan suka ce kai najada ka tuba daga waɗannan abubuwan da ka faɗi wa suka ce ukhruj ila masjid ka je masallaci wa tub min hadafika waɗannan abubuwan da ka ƙirƙiro ka je ka tuba fa fa'ala zalika sai ya aikata haka mun gano wannan da kyau ko thumma inna qauman minhum nadimu ala istitabatihi sai wasu mutane wancan maganan wasu juya ta a wani fanni bari ku ji ɗaya fassara da yace falamma ahadasa hazihil hadas, da ya kirkiro waɗannan abubuwa na magoya bayan shi in sun yi laifi su tuba su an yafe masu amma wanda ba su ba a yanke masu hukunci wa azzara atba'ahu kuma ya ba magoya bayan shi uziri bil jahalat istatabahu akthara atba'ahu sai ya nemi mafi yawancin magoya bayan shi su tuba min ahadazihi daga abubuwan da suka kirkiro na laifin da ya kamata ya tsaida masu da haddi kun gano wannan da kyau ko wasu haka suka ce amma ba daidai ba ne. fassarar da muka yi na farko shi ne daidai yi ta sa su su tuba ya ta sa su tuba ya ta sa su su tuba sai aka ta ce ku ce sai aka samu manya daga cikin sun zo sun same cewa gaskiya je tara mutane ya zo ya tuba a masallaci wannan maganin da ya ba daidai ba ne duk wanda ya laifi a cikinsu ne ko ba a cikinsu ne to za a mai hukunci suka ce in na wajensu ne ya laifi a mai hukunci ma mai sauki in na ciki ne wanda ake tare da shi ya laifi a mai hukunci mai tsanani kun gano wannan da kyau ko hukunci mai tsanani sai aka ce mai hukunci mai tsanani sai suka ce idan ɗan waje ne ya laifi in an tashi kashe shi a mai kisan farar ɗaya amma in nasu ne ya laifi to kar a mai kisan farar ɗaya a je a mai kisa da zai sha wahala aka ce wani irin kisa aka ce a kama shi a gaban iyalan shi a yanka shi kun gano wannan da kyau ku domin wanda yake tare da shi ya fara ganin abin a aikace don nan gaba sai taka tsantsan kar wani ya ƙara aikata abin da ba shi kenan ba Allah ya sa mu dace summa inna qauman minhum nadimu ala istitabatihi sai wasu daga cikin sai suka yi nadama akan tilasta shi tuba da suka ce yayi wamban mu ilal na lahu sai su koma suka haɗu da waɗanda suka ba shi hanzari a kan abin da ya yi daidai ne wa ƙarunu suka ce antal imam kai kai ne limaminmu walaka ijtihad kuma kana da ikon yin ijtihadi walam kulla an nastatibaka ba mu da yancin mu tursasa ka tuba fatub min taubatika wancan tuban da kai to ka tuba daga gareta. <laughs> jama kun bayyace wannan ya fasa tuban amma kuma sai ya mai sai ya tuba kun san sun yi tawaye sun ce wancan hukuncin da ya bi ba ko saboda haka ya je ya tuba sai suka rabu biyu suka ci a yana da dalilin da zai ci a tuba kun gano wannan da kyau ko su ba su tilasta shi tuba ba wannan bangaren suka ce tara mutane a masallaci ya tuba sai suka yi nadama sai ga gaskiya ba su kyauta ba zo su sa imani cewa sai ya tuba shi ne sai suka zo sai suka ce yalla bai haƙuri hakuri ya abin da muka yi mun san bamu kyauta ba to amma cin da mun tilasta ka ka tuba to kuma ka zo ka ƙara tuba akan tubancin da kai yanzu wancan tuban da kai laifi ne to ka tuba yanzu don ka kankare wancan laifin da kai tib alladhina alladhina statabuka sannan kuma ka tubar da waɗanda suka tilasta ka tuba wa inna wa illa ka in kuma ka iya da da wannan to za mu maka tawaye kun gano wannan da kyau ko in ka kibin wannan to wallahi sai mu maka tawaye ba za mu bi ka ba jama'a kun fahimci wannan abin da malamin ne yake sai ga ba da su wanda suka sa ka ka tuba to su ma sai ka sa su sun tuba in ko ka ce ba za ka tuba daga wancan tuban da ka yi ba kuma ba za ka tilasta su tuba ba to za mu maka tawaye jama'a in ka ga mutum na tsoron wai wai wani zai mai tawaye wai sai ya yi ma wancan abin da yake so wai sannan za ba su tawaye na rantse da Allah dama ba aikin Allah yake yi ba kun gano wannan da kyau ko in aikin Allah kake duk wanda zai tawaye ka ce je abin da yake so ai ba za a yi ba ina fatan mun gano wannan da kyau amma in dama addinin naka ne to shi shine zaka yi ta kokarin gamsar da suwan da suwa ne domin kasa balle maka datsi amma in dama addinin Allah kake duk wanda zai barke datsin ya dade bai barke ba ka ci gaba in Allah kake ma aiki Allah zai kiyaye maka abin da kake yi in dama kanka kake ma aikin Allah madaukin sarki zai baka da dabaranka yasa jama'a ku rika natsuwa akan abubuwa duk in ya taso wallahi mafi girman al'amari in ya taso ko natsuwa wannan abin da ya faru mun san a haka zai ƙare shi sa tun kafin lokacin muka nutsu muka ce to mu abin da ya kamata a baya kada aɗifa da fushi ya ja mu abin da ya saba ma shari'a ina ba ta mun gano wannan da kyau shi sa kowa ya je da lafiyayyar zuciya ko mu gaya mutane dama fa haka za a yi kar ku taɓa raba ɗaya biyu kamar mace ce a ce ka auro ta ta zo ta iya girki dama ka san za a yi haka in an shekara an yi wa za ta haihu dama kai ka san da haka in ko ka zo gida ka zo ka ta haihu ka ce tuke ya aka yi to dama kai wawa ne ina fata mun gano wannan da kyau <laughs> Allah ya samu dace ne ka san da haka kamar yaro ne a ce yayi aure kwana ɗaya kwana biyu sai ka zo sai gama matan ta fushi ta ta wane ne tana tsidda yamu tana kaza wasu ce wasu shi bai gane me take nufi ba kaga wawa ka je a maka karatu duk wannan abin jiya ka zo an yi dariya an yi dariya an yi wasa an buga kafa yau kuma ka zo ta gaya maka bakan magana tewa ne ne kakka damu ba laifin tsaye ba na zaune kakka damu ba yin kanta ba ne tai ka kura nan da wasu ‘yan watanni a rabu in aka rabu wannan abin zai ci gaba <laughs> ba zai ci gaba ba amma kai ɗanye ne sai ka je sai ka yi ta shirme sai daga baya sai ka samu matsala ina fatan mun gano wannan da kyau wani fa daga irin wannan ne kawai in yi fushi kawai sai ya sake ta sai a ce ya sake ta da ciki cikin ne yake sa ta wancan hayaniyan in ka kalla zai ka ce to ba wani abu ka siyo mata kaza ta ce ba ta so ka siyo ka ce yar banza tana ta ba na wahala <laughs> ya ka ka sadda ba duk wanda ya sai rariya Allah madauke sarki ya sa mu dace na shi da duk mun saka zai faru ya samu abin da ya dame mu ba fa ala zalika sai aikata haka kun san matsala daya dama mu sauran masallatai ba mu ce duk wanda ya sallah a ciki bai da sallah ba inda mun ce haka <laughs> ka bai ce wannan da ke ko to yanzu in muka je sallah sai a ce me ya kawo ku sai mu in yanzu ma wani ya ce maka sai ka ce mun zo gudun hijira ne kafin mu gama kintsa wajen mu za mu koma <laughs> na fata mun gane mun zo gudun hijira ne dan ai ita hijira asali ta samu ina fatan mun gano wannan da ke in ga za a cuce ka sai ka tsere Allah dauke sarki ya sa mu dace mu ba mu taɓa yadda a cin mana ba billahi allazi la ilaha illa huwa ba za mu yadda ba dan mun sa abin da muke yi abin da suke so shine mu tada kara in mun tada kara su bu ustadi a garin nan duk su kashe wallahi ne shine manufansu. to mu kuma ba za mu yadda a taɓa ko jinin kadangare ba ba ma jinin mai salati ba ba sallan juma'a ba ne mun janye zuwa yaushe zuwa a maga ƙarshen dagar kuma za mu zo mu ci gaba mu jama'a ba abin da muke farawa mu bari in mun tsaya za mu tsaya na wani lokaci ne amma za mu ci gaba yanzu ma aka zo ci gaba karfe takwas za mu riƙa yi kun gano wannan da kyau ko na safi cin da lokacin ta ne cin da dama ana yi karfe tara goma sun ga abin yi masu nauyi to za mu dawo da shi karfe takwas kuma ka taɓa mu da dalilinmu daga annabi kuma ka saba ma dalilin ka zama Allah ya samu dace fafa ala zalika sai ya aikata yana zuwa ya tuba kuma daga wannan abin da yi faftaraka alaihi ashabu <laughs> kuma zai ƙara samun rabuwar kai jama'a dama ya tuba ne saboda me ka a rabu da yake dama ba aikin Allah yake ba aikin wa yake aikin kan shi yake tsoron kar a mai tawaye yayi Muna fahimtar wannan da kyau ko wai shine muna addini sai a ce wallahi tallahi malam wai an fi lura kaza zai ya farin mana jama'an kana karanta irin waɗannan abubuwan ko tuntun ka in kana karatun ne baka fahimta ko baka sashi a cikin aiki ba ko wallahi duk wani hayaniya shi zai firgita ka amma in har kana fahimtar abin da kai tuntun ko wallahi dama kai ka san za a yi kai ka sani wata ma tana nan za ta zo mun gano wannan da kyau ko sai a yi ta daga mu kuma sai mu zama madina mun gano wannan da kyau ko tamfiye khabasaha ina fatan mun gano wannan da kyau bayan da yake ce an zauna wai ba wani abin da yake tasowa wallahi tallahi jama'a da mun zauna ba ma karatu ko sallah kawai muke to wannan hayaniya ba za ka ji ba yanzu masallacin kofar gidanmu ka taba yin suna hayaniya <laughs> Mun gano wannan da kyau ka taba jin wani ya ce an yi abin da ba daidai ba ka taba jin wani ya ce shi ba zai kare kaza ba suna na hankalin su kwance kansu haɗe suna zo na lafiya lau amma me yasa kullum sai a masallacinmu me yasa saboda mu a raye muke kuma ana ganin mu akwai abinci a wajenmu wallahi akwai abin ɗaukaka akwai abin kaza in ka matse mu za a san kaza a ji ka in kana neman duniya za ka yi ka samu wane ne wane ne wane ne to dole sai kun yi haƙuri da hayaniya iri-iri da zai taso a wajenmu in kuka yi haƙuri ko lalaji dagan za ta wuce duk wanda ma ya sa shi a ciki ko zai tarara gefen yana son me zai dawo na ga mu kowa ne kai dai ya zama Allah kake ma in ya zama ka koma kana faɗan kara kanka ko ta wannan ko ni ba na kai ne za ka sha wahala kuma ka sha mamaki kalli najada ko kunya babu yana aikata wannan abin da ya aikata din. kun gano wannan da kyau ko kuma abin da ya guda shi ya faru sai suka rabu wa khalaqaruhum sai mafi yawancin suka ce sun tube shi za mu zo mu ji yadda abin ya faru a karatu na gaba fasbarakallahu mabiyan diga shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum